Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 22 da 25. A jamhuriyar Nijar za a iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM ko kuma dalol FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina a kuma yaushe ta kafar sadarwar intanet wato a voa voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Mahmud Lalo ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zaɓe ko naɗi amma kafin nan bari mu fara da jin cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu. Jiya Asabar, Amurka da China suka amince su haɗa hannu a fannonin tsaro da cinikayya da kuma lafiya a wani zaman na kusan sa'o'i uku tsakanin shugaba Barack Obama da takwaransa na ƙasar China Xi Jinping. Sai dai wata hatsaniya da aka yi tsakanin ma'aikatan fadar White House da manema labaran Amurka da ke ɗauko rahotanni a fadar White House da kuma jami'an tsaron ƙasar China lokacin isar Obama ya so ya gurguntar da zaman tun kafin a fara shi. Wata sanarwar fadar White House ta ce shugabannin biyu sun amince su haɗa hannu wajen ƙara ƙarfin dakarun kiyaye zaman lafiya na abokan ƙawancensu a ƙasashe masu tasowa, inda Washington za ta samar da ƙwarewar fannin injiniya da kuma ayyukan soji da za su taimaka wajen haɓaka sassan. China kuma ta ce za ta samar da dakarun kiyaye zaman lafiya dubu takwas kamar yadda ta alkawarta cikin watanni 60. shugabannin sun kuma amince su riƙa musayar bayanai kan 'yan ƙasashen ƙetare da ake tsammani 'yan ta'adda ne na kasashen waje da ya hada da asalinsu da kuma rahotannin bincike da aka gudanar kansu haka kuma sanarwar ta ce bangarorin biyu sun jaddada niyyar su ta aiwatar da matakan daƙile satar bayanai ta hanyar sadarwar intanet da nufin shawo kan kutse ta hanyar intanet ɗin ko kuma satar sirrin harkokin ci gaban ƙasashe bangladesh ta aiwatar da hukuncin kisa kan wani babban limamin addinin islama wanda aka samu da aikata laifukan yaƙi yayin yakin shekara ta 1971 lokacin da bangladesh ta balle daga pakistan an rataya mir usman ali a wani gidan yari kusa da daka babban birnin kasar jiya asabar da yamma bayan ganawarsa ta ƙarshe da danginsa kotun kolin ƙasar ta yi watsi da ɗaukaka ƙararsa ta ƙarshe a ranar talata ya kuma ce ba zai nemi ahuwar shugaban kasa ba abin da ya ba da tabbacin aiwatar da hukuncin kisan kansa hare-haren mayaka sun karu a bangladesh cikin makonnin nan mafi muni shine wanda aka kai a watan yuli lokacin da waɗansu 'yan bindiga suka kai hari wani gidan cin abinci da ke unguwar harkokin diplomasiyan da ke daka suka kashe mutane 20 da suka yi garkuwa da su galibi 'yan kasashen ƙetare rahotanni na baya-bayan nan na nuni da cewa an aiwatar da hukuncin kisa kan wani na hannun daman Prime Minister Khalida Ziya na jam'iyyar hamayya National Party jiya Asabar. Ali ɗan shekaru 63 shine shugaba kuma mai ɗaukar nauyin jam'iyyar Jama'atul Islami wadda ta kira a yi zanga-zangar rabin wuni gobe litinin domin nuna ƙin jinin hukuncin kisan da aka aiwatar shine kuma shugaban jam'iyyar jama'at aslami na biyar da aka kashe tun daga shekara ta 2010 lokacin da gwamnatin da ba ta haɗa harkokin mulki da addini ƙarƙashin Firayim Minista Sheikh Hasina ta kafa hukuncin yakin wato ta kafa hukumar binciken yakin shekara ta ta 1971 an samu ali da aikata laifuka takwas da suka hada da garkuwa da wani matashi da kuma kashe shi a wani ɗakin tsare mutane da ake gasa musu a ƙoba lokacin rikicin gwamnatin bangladesh dai ta ce mutane miliyan uku ne suka mutu a wancan lokacin kafar watsa labaran ƙasar turkiya ta ba da labari cewa turkiya ta tura motocin yaƙi zuwa ƙauyen alrai da ke lardin kili da nufin tallafawa 'yan tawayen siriya yaƙar ƙungiyar is aƙalla motocin yaƙi 20 suka ƙetara kan iyaka wanda ya kasance karo na biyu da turkiyyar take kutse tun da aka kaddamar da harin da ta kira kariyar haɗin gwiwa da rundunar mayakan da ke hankoron kyantar da siriya ranar 24 ga watan agusta bisa ga rahotannin tun daga wannan lokacin 'yan tawayen ke kwaci ƙauyuka da ke kan iyaka da turkiya kusa da Jarabulus da kuma lardin kobambe da ke yammaci daga hannun is rundunar 'yan tawayen syrian ta turkiya da ke turkiya ke marawa baya tana kuma yakar mayakan kurdawa ypg da amurka ke marawa baya a halin da ake ciki kuma shugaban kasar turkiya recep tayyip erdogan ya faɗa jiya asabar cewa batun ta'addanci batu ne da za a tattauna a kai a taron kolin manyan ƙasashe masu karfin masana'antu da ke kankama a hanzu na ƙasar china na shekara wato wanda ake gudanarwa a shekara ta 2016 nan Erdogan ya halarci taron ne bayan ya murkushe yunkurin juyin mulkin da rundunar sojin ƙasar ta yi masa a ranar 15 ga watan Yuli. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Rahotanni daga jihar Rivers, Najeriya na nuni da cewa waɗansu 'yan bindiga da ba a tantance ba sun sace waɗansu ma'aikatan mai goma sha hudu da direbansu. Wakilin Mulamido Abubakar da ke birnin Fatakwal na ɗauke da ƙarin bayani. rundunar 'yan sandan jihar ta ce wasu 'yan bindiga dauke da makamai ne suka tare motar da ma'aikata ke ciki da zimmar zuwa wurin aiki a birnin fatakwal da ke jihar ta ribas daga baya dai rundunar 'yan sandan jihar ta gano motar ma'aikatan da aka tsare ba kowa a cikinta zuwa yanzu dai 'yan sanda a jihar tunce suna ci gaba da gudanar da bincike a daji da kuma ruwayen yankin niger delta domin gano mutanen da ake girkuwa da su kawo lokacin aikewa da wannan rahoton dai rundunar 'yan sandan jihar Rivers bata bayyana kowane irin rukuni ba na ƙungiyoyin 'yan bindiga da suka sace ma'aikatan garkuwa da mutane dai domin neman kuɗin fansa a yankin Niger Delta ya zama ruwan dare. To amma dai an kwana biyu ba a ji ɗuriyar hakan ba da koyaya masana tsaro ke kallon ci gaba da garkuwa da mutane a wannan ɗan tsinken lokaci da ake shirin tattaunawa da 'yan ƙungiyar Niger Delta a Banjas da kuma gwamnatin Najeriya domin aje makamansu. AIG Ibrahim Baba Ahmad mai ritaya wanda ya karkara aikinsa a yankin Niger Delta ya yi tsokaci a kai. Ma'aikatan mai da aka garkuwa da su, ai za su fito su yi magana. So ma'aikatan man nan idan ana da a su ga abin da za a yi ga abin da za yi ga abin da za yi. Matuƙar aka ci gaba da wannan a ba mu kaza a ba mu kaza a ba mu kaza. To aikin nan ba zai tsaya ba wannan ta adam ba zai tsaya ba. Ba za a bari ba. Ya ka ci kawai jami'an tsaro ka sa musu kayan aiki a ba su go a na sha yin fashin baki akan wannan magana. Mutanen nan na sha faɗi wani. ba su shirya da za a yi wani zama da su na musamman da za a samu kan wannan al'amari ba. Rahoton Lamido Abubakar daga birnin Fatakwal, Najeriya. Kwamitin Sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya shiga sahun shugabannin addini da jami'an diplomasiya Afirka ta Kudu wajen kira ga gwamnatin Juba ta kyale a tura da karun wanzar da zaman lafiya a ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita. kwamitin sulhun ya yi wannan kiran ne jiya asabar bayan ziyarar da jakadan ƙasashe goma sha biyar na kwamitin sulhun suka kai inda suka gana da jami'an gwamnatin shugaba Salva Kiir da nufin matsa lamba na neman tura da karun wanzar da zaman lafiya dubu hudu da kwamitin sulhun ya amince a watan da ya gabata. Kwamitin sulhun ya amince da tura wani sabon rukunin dakarun wanzar da zaman lafiya na Afirka su marawa na dakarun Majalisar Ɗinkin Duniya dubu goma sha bakwai baya da ke ƙoƙarin maido da zaman lafiya a sabuwar ƙasar ta Afirka. kawo yanzu dai gwamnatin salva kiir ta ki amincewa da tura da dakarun ƙasa da ƙasan bisa hujjar cewa ya ta ɗiyaucin ƙasa labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc To madalla yanzu kuma lokaci ne da Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar da shirinsa na zaɓe ko naɗi. Jama'a barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zaɓe ko naɗi wanda ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. Yau shirin zai leƙa a ƙasar Gabon ne domin jin yadda zaɓen ƙasar ya kasance. da kuma abin da ya biyo bayan sakamakon zaben haka kuma za mu kutsuro muku kaɗan daga cikin shirye-shiryen da hukumar zaben ƙasar ghana ke yi na zaben da za ta gudanar cikin 'yan watanni kaɗan ma zuwa shirin zaɓe ko naɗi ya samu damar zantawa da salihu sufiyanu wanda aka fi sani da sala ɗan asalin jamhuriyar nijar mazauni ƙasar ta gabon wanda aka yi zaɓen a gabansa kuma ya ga yawancin abubuwan da suka faru musamman a cikin babban birnin ƙasar ga lokacin zaɓen da kuma bayan zaɓen da farko dai salihu ya fara mana bayanin yadda zaben ya gudana ne kamar haka to gaskiya abin da za na ce muku game da zaɓe ni dai eh, wurirai daban-daban akwai waɗanda na ɗan zo lokacin da ake yin zaben nan da kuma nan cikin wanga waje namu amma gaskiya ni ban ga inda an kai tashi hankali wurin zaɓe ba zaɓe an shi cikin kwanciyar hankali ba wani abu wanda ya faru to ya mutane ya fito wa mutane to gaskiya a yanzu dai vraiment gaskiya mutane dai tsoro kowa ya kama shi saboda mutane suna nuna mana cewa kowa shi za cikin gidan shi me yasa haka tunda an yi zaɓe cikin kwanciyar hankali to an yi zaɓe cikin kwanciyar hankali saboda wannan dai 'ya' adawa ke kashi don mu karce wanda muke ciki ne na nanga shi ne karce wanda shike suna na ɗai ga waɗanda mutane waɗanda sun kai kowa hatsari banci nan cikin wanga gari ba jami'an tsaro ne na wajen 'yan adawa lalle akwai jami'an tsaro akwai jami'an tsaro sosai mu kusa ga ba ta jandarmomi muke ma insha Allah to amma mu muna gudun kayan mu ne saboda 'yan sana'a ko mutanen masu zanga-zanga sun zaburo kakin jami'an tsaro su zaka su yi mana banna saboda haka mutane suke ce muna murhi to amma tun da an zaɓe cikin kwanciyar hankali me zai sa kuma har eh, kawo fargaba ko kuma wani tsoro cikin zukatan mutane tunda abin da zai kawo tsoron an yi an gama shi eh to lalle haka ne yadda ka ce kuma ka'ida haka nan ne zaɓe kamar ayi su cikin kwanciyar hankali to yanzu eh, wajen haɗin zaɓen ne da matsala take saboda ga dukkan alamu dai waɗanda ya adawa suna nuna cewa su sun ci zaɓe yanzu haka ma eh, a dare na jiya ayi ta gwada ga tele shi eh, shigaba ya adawa wanda ake bace ma jean ping yana hitowa ga tele yana gwada cewa lalle shi ya ci zaɓe akwai ma wani abu da ni receiver nan ga tele inda yake kiran wani eh, lauya ne na yana nuna mai da cewa insha Allahu yanzu za su tafi su yi su fara kashe-kashe na kayayyakin mutane wannan ga tele na an kasaci eh, wayar talho ne da ya yi kira an kai firati an ka gwado shi ana gwado shi ana gwado wa eh, wannan lauya nashi ko kuma wani ne dai makarrabi ne wanda yake nuna ma za a kai a fara kuni kuni insha Allah in ba a ce shi ya ci zaben ba ko kuwa me tun ba a ce shi ya ci zaɓe ba faske shi ya hito ya ce ya ci zaɓe to kuma dai gaskiya ga dukkan alamu mu abin da muke gani yana zakkuwa na nan ga ga facebook da sauran mutane waɗanda suke waje-waje cikin ƙasa suna aikowa bisa facebook to gaskiya ban ga kamar ya ci zaɓen nan ba To jami'an tsaro kuma ba su yi komi a kai ba? Lalle jami'an tsaro ba su yi komi a kai ba. Eh, minista mai magana da yawun ƙasa. Na ji shi ga tele ga wata tasha wadda ake ce ma Gabon Venticat. Ya hito yana ba da bayani game da yana game da abubuwa irin waɗanda shi wancan ɗan adawa yake faɗa. Yana nuna cewa wannan abu eh, abu ne yake nema irin na sama ƙasa wuta. to amma me yasa aka yi mai da hankali akan jinping saboda ai yan takara goma suka tsaya wannan zaben lalle yan takara guda goma suka tsaya wannan zaben amma jinping eh, shi daga cikin sauran yan takaran guda goma shi ne ya fi kowa mutane daga cikinsu kuma shi ne ya zama wanda shi babban ɗan adawa na sosai ga shugaban kasa mai ci kaji abin da ya sa mutane kowa da kowa yake shine yake magana sosai kuma shine ake gwada shine harshe eh, shine kabila na harshen mutane wanda sun kahi yawa nan cikin ƙasa waga wanda ake ce ma fan to gaskiya eh, ba zan gaya ma karya ba duk wanda annan cikin libreville iya ce ma ba shi cikin halin zaman ɗarɗar ya dai ma magana ne kawai dan ni yanzu musamman ma na ma hita waje in samu abin da zani karya bisa titi waje ba kowa bisa titi idan ka ga wani mutum to iko ne sai dai in mota iko ko iko to shi shugaban kasan bai hito ya yi magana ba akan wannan al'amari eh, shi na kote na wajen mai kasa eh. kote na wajen mai kasa mu dai muna ganin kamar yadda mutane suke cewa mai gaskiya baya rigima to gaskiya kamar haka nan muke gani dan kote na wajen mai kasa shi dai mai kasa duk yadda ake yi a danga har yau ban ganin shiga tele ya hito ba ya yi magana da shi da mutane ne su dai sun ce su yarda da eh, sakamako wanda hukumar zaɓe ta basuwa insha Allah za su amince da duk abin da sakamako wanda hukumar zaɓe ta bada insha Allah to bayan sakamakon zaben salu da me da menene suka biyo baya lalle abin da ake ciki an ba da sakamako tun kaman zuwa karfe hudu na mariki kamako kuma shugaban kasa mai cin gaba har yau dai shi ne yadda suka ci to gaskiya eh, jama'a 'yan adawa mutane sun fita gari suna kone-kone sosai idan ma na ce maka kone-kone ba kone-kone na irin na wasa suka yi ba kone-kone na da kashe-kashen shagunan mutane har ma in ba iyaka sosai ma da gaske. To ina jami'an tsaro suke? Wallahi eh, malaladan jami'an tsaro su yi shu ba su cewa komai. To alamun kenan sun nuna goyon bayan su ga ah, ah, masu adawa ne ko kuwa gwamnati ne ita ce ta ce su kyale kasu ce wani abu? to wallahi mu ma duka mutane na nan ga abin da muke tambayar junan mu kenan yalla ko gwamnati ce ta ce su kyale su ko kuma su nuna goyon baya ne ga 'yan adawa to wannan bamu da labari a yanzu haka ma batun da na kai maka an kone zauren majalisar dokoki an kone shi to da gaske ne an ce jami'an tsaron sun halbe wasu mutane kuma uku duk da yake ka ce ba su yi wani abu a kai ba to lalle da marita lokacin da an ka fara a nan libreville nan cikin karce na gaban idona ne wannan aka harbe guda kuma ya mutu har lahira to gaskiya saura abban sani ba mutane ayi kashe-kashe da yawa to amma gaskiya ba na wajen mu ba mu na wajen mu saboda muna nan zamana ne ba mu hita waje mu na wajen mu dai su yi kashe-kashen shaguna kuma an halbe mutum guda ya mutu an halbe mutum guda ga kawa su ne gani da idona suwa yan adawa ne ke wannan to su magoya bayan gwamnati su kuma me suke ce ko ba su yi komi ba ko ba su yi wani abu ba duk da yake ma ga jami'an tsaro ka ce ba su yi wani abu ba to yanzu ma a halin da ake nan ma idan su yan adawa suka je suka kashe wurare har da magoya bayan gwamnati duka ɗaya suna shiga suna kwashe kayan mutane a nan babban birnin ƙasar ne ake wannan zanga-zangan ko ko ya ɗauka sauran sassan ƙasar ma kana da labarin cewa ana yi wannan zanga-zangan duka sauran sassan ƙasan ko ina ana yi yanzu ba shiga ba hita kenan to lalle a batun da nake maka yanzu gaskiya sai in ce maka ba shiga ba hita saboda ni dai gaskiya yanzu muna cikin gidanmu duka hausawa wa'anda allah nan ga za mu kai kamar kusan mu ashirin cikin karshen ga duka mun dawo mun zaka mun zama wuri guda saboda idan dai wani abu ya faru idan muna da yawa sa'annan muna da damar da za mu kare kanmu kuma ka ce gwamnati jami'an tsaro suna ba su yi to ko su yawo kamar wancan karan bayan da aka kammala zaɓe ba yadda suka yi ne batun nan da nake maka mu cikin barikidin sojoji na cikin barikidin jandarmomi na muke kusan jandarmomi game da jandarmeri na muke wadda ababba duka ta nan gaba kuma suna zaman su komi wasu ce ba masu zanga-zanga suna cin karansu ba babbaka kenan suna ta cin karansu ba babbaka ga sunan suna gangarowa da kayayyaki yanzu haka batun garin ka muka ina bibi ta cikin kowata suna gangarowa da kayayyaki akwai shagon abokina da annan waje akwai kaya suna makin da kaya kaya suna hanyar da sama da miliyan goma sha biyar ta, duka gaba ɗaya sun bige sun kwashe ke kuma gaba na ina gani kuma an banka ma ginin majalisa wuta aka ce ko gardama babu wannan shi haka ne to shugaban kasan bai hito ya jawabi ba ko kuma ya hito ya magana ko kuma jam'iyyar su ta hito ta magana ko kuma mukarban jam'iyyar su to wallahi har hafiz yanzu a kan wannan abu ba abin da hito ya magana sai dai akwai wata tasha ta yan adawa wadda ake ce ma RTN tasha ta 'yan kirista ita ce tana ta gudun eh, image and directness ta gudi wata abubuwan da ke faruwa abubuwan da ke faruwa amma gwamnati bai hito yi magana ba kuma wani na tare da gwamnati har yanzu ba wanda ya hito ya ce komai kuma shi shugaban adawa bai hito ya jawabi ba shi ma a yanzu batun da ake wani aboki na dan kasa na kira shi ina tambaya ta saboda kamar dai na san kila zaka kira ni ka tambaye ni eh. na kira shi ina tambaya ta wanda a can kusan gidan shugaban yan adawa ya nuna min da cewa sojoji masu tsaron gwamnati sun je can gidan dan adawa sun kama dan adawa o oh, sun kama jamfin din yanzu haka lalle a yanzu batun gara nake maka an ce an kama jamfin yanzu kuma bari mu leka kasar ghana domin jin shirye-shiryen da hukumar zaben kasar ke yi domin tunkarar wannan zaɓe ga dai shugaban hukumar zaben na kasar charlotte osei wadda ta yi batutuwa daban-daban game da wannan zaɓe kamar haka To improve the quality of training of election officials and EC staff, we've, been, we've done a lot of work on this during the limited registration, during the exhibition. Domin inganta horaswar da za mu yi wa malaman zaɓe, dole ne mu himmatu domin ganin hakan ya yi nasara saboda wannan babban aiki ne da ke buƙatar jajircewa. Musamman da yake ba mu da wadataccen lokaci wurin yi masa rijista da kuma horaswa wanda dole ne mu yi amfani da dukan waɗannan a lokacin zaɓe. But again, using the BVDs even for the exhibition over three horas da su amfani da na'urar tantance masu jefa kuri'a wannan ma wani babban aiki ne musamman ma waɗanda za su yi aiki da shi ranar zaɓe. We were also requested to ensure that persons with disabilities and vulnerable persons such as um, pregnant women Haka kuma wani abu da muke dubawa shine mutane masu bukata ta musamman. misali mutane masu nakasa ko kuma mata masu juna biyu ko kuma tsofaffi duk muna fata mu ga cewa a lokacin wannan zaben mun ba su fifiko. The election officials and the, the agents, the candidates and the party agents should take their Sai kuma batun jami'an hukumar zaɓe da wakilan jam'iyyun siyasa su da 'yan takararsu. Wannan karan za mu tabbatar sun yi rantsuwa gaban alkali na musamman sabanin yadda ake yi a da suna rantsuwa gaban jami'in hukumar zaɓe wannan karan ba za mu bi tsarin da muke bi ba a da yin hakan ko ya biyo bayan kukan da jama'ar ƙasar suka yi ne a zaben shekarar 2012 to masu ware yau kuma shirin ya kawo ƙarshe a madadin salus sufiyanu da baba yakubu makeri da maryam dauda sai cuba hero jodo ne wanda ya daidaita sautin shirin ni madugun shirin ladan ibrahim ke cewa sai wani sati cikin ikon allah daidai wannan lokacin kuma ga rahotonmu na musamman. Yayin da Majalisar Dattawan Najeriya ke kokarin samar da hukumar raya yankin Arewa maso gabas, ba kowa ne ya san dama can akwai irin wannan hukuma da tarayyar Turai da haɗin gwiwar gwamnatin tsohuwar jihar Borno ke gudanarwa ba. Wannan hukuma mai suna North East Arid Zone Development Program mai a garin alkali da a yau ke cikin jihar Yobe. a baya tarayyar turai ta tallafa mata kwarai da gaske don a tallafa wa arewa maso gabashin najeriya dr hussaini hassan shine manajan shirye-shirye na hukumar ta niza ita wannan ma'aikata an kafa ta a alim ɗari da casa'in a yarjejeniya na uku na tarayyar turai a ƙasar togo A gwamnatin najeriya da jihar borno na da da ita gidauniyar turai Sune suka dasa wani ma'aikata to an kafa ta ne da yarjejeniyar za a yi shekara goma sha biyar ana tallabawa wannan wurin saboda kangin da take tare da shi to amma bayan shekara biyar sai suka tsaida ba da nasu gudumawa su tarayyar turai kenan dalilin su kuma ba komai bane ba sa son mulki irin na soja sun fi son mulki irin na demokradiya to a dalilin wannan ne suka dakata daga nan kuma ita gwamnatin tarayya ta ci gaba da tallafawa har zuwa 2006 daga nan ita ma ɗan karamin tallafa wanda take yi ta tsaya to a takaice a yanzu dai tun daga wancan lokaci zuwa yanzu wato kusan shekara ashirin kenan gwamnatin yobe ita ne ta ɗauki nauyin tabbatar da tsayuwar wannan ma'aikata. jim kaɗan da janye tallafin da tarayyar turai ke yi gwamnatin jihar yobe ta ci gaba da ɗaukar ɗauniyar wannan hukuma kamar yadda kwamishinan watsa labarai na jihar alhaji aji yarima bularfa ke cewa shi wannan wurin wanda ake ce mar nizab shine eh, wanda eh, european nation suka tallafa wa jihohin arewa maso gabar wanda aka kafa ta headquarter ma a yobe a garin alkali to lokacin da ba a samu daidaituwa tsakaninsu da tsohon shugaban kasa marigayi sani abacha ba kasan tura nan sun janne gudunmawa da suke bayarwa to mu a matsayinmu na jiha muna da program manajan zaka kasa sun zama kamar reshe ne na gwamnati kudin albashinsu ranin cost nasu overhead cost nasu duka gwamnati ne take biya suna fitowa daidai kamar yadda sauran mda suke fita a budget na kowane shekara to yanzu abinda muke amfani da wannan wurin da shige mu muna wannan front line states na wannan hamadan muna eh, raising kamar seedlings wanda muke raba wa mutane kyauta a samu control na wannan desertification din eh, so yanzu haka su suna zaman kamar reshe ne na eh, ma'aikatar wato minister of agri and minister of agri and environment shine sunan ministrin yanzu wani dan asalin yankin sabo imamu gashiwa ya ce ya kamata a jihohin arewa maso gabas su haɗa kai don ɗaukar ɗauniyar wannan hukuma a halin yanzu. Eh, irin da muke jihohin arewa maso gabar guda shida su faɗaɗa wannan abu musamman yanzu yankin mu da ya rushe kuma gwamnatin tarayya take ta ta tallafa wannan yanki za a hukuma ta raya arewa maso gabar to in su zo su yi amfani da hukumar neza domin duk rekod ɗin arewa maso gabar yana hannun wannan hukuma ba inda ba su je ba inda ba su taka ba ko ba inda hannun su bai kai ba. to shin ma menene ainihin aikace-aikacen wannan hukuma ta nizaf ga shugabanta dr Hussaini hassan eh to a nan ina so in ƙara jaddadawa mutane su sani akwai abin da a turanci ake kira integrated approach wato wuri in yana da kangi kangin ne akwai na talauci kangi na rashin ruwa mai kyau kangi na kiwon lafiya da wani sauransu shi ne aka tunkari wannan abin boba to an rungumi ne rayuwa ga baki daya to daga wancan lokacin zuwa yanzu an yi ayyuka hakika dama ta kowane bangare ta hanyar ilimi ne ta hanyar kiwon lafiya ne ta hanyar noma ne da shi kuma kangin kare hamadan ga baki ɗaya wannan an rungume shi dakatar da gurgusowar hamada na daga cikin muradun tarayyar turai na tallafawa wannan hukuma ta nizam duba da jinyar wannan tallafi da ake yi a wannan hukuma ministar muhallin najeriya hajiya amina muhammad ta ce wannan babu damuwa kasan muna da muna da program din da ake kiran shi great green wall uh, wanda ya shafi jihohi goma sha daya uh, arewa to tare da wannan din za mu fara aiki da su mu ga inda za mu iya mu farfado shi uh, mu samu mu nasara da abin da ake so da hamada hamadan nan ba wai kawai a tsaye da shi da shuka itatuwa, amma ta ya za a yi a san cewa itatuwan nan suna da amfani Ah, ayyuka za a samu duk abin da ya kamata dai a yi a wannan jihohin ah, za a ƙara arzikin mata da maza da matasa ah, su samu abin da ya kamata a cikin wannan yanayi. na tambayi ɗaya daga cikin gwamnonin jihohin arewa maso gabas barista ma abubakar na jihar bauchi ko a nasu ɓangaren me suke yi dangane da yaƙi da gurgusuwar hamada duk shekara muka yi wani shiri na musamman na shuka bishiyoyi a wannan sashe da kwararowar hamada yake addaba ba don kuma muka tashi lokacin shuka bishiyoyin mukan shuka saboda shugaba ya zo zai yi abu ne wanda yake jawo hankalin sauran mutane na wannan wurin to mun tashi kuma bayan irin da za mu shuka a wurin mukan tafi kuma da iri mai ɗimbin yawa da za mu raba wa mutanen wannan wurin saboda mu jawo hankalinsu kan bukatar da ke da akwai na shuka irin wayannan bishiyoyi shugaban hukumar ta nizam dr hussaini hassan ya ce wani hukuma ta ci nasara kwarai da gaske. Ita kungiyar tarayyar turai akwai kididdiga da take yi bayan shekara goma sha biyar na barin wurin. To bayan sun bar Nizab da shekara goma sha biyar wani masani na kididdiga ya dawo. Don ya ga abin da aka dasa kan shin ya daure. To wannan kididdigan ya nuna cewa ita ma'aikatar Nizab ita ce na biyu a doron ƙasa wanda ta yi nasara a wannan aikin. Sannan kuma bayan ma shekaransu hudu da aiki sun yi wannan kididdigan sun nuna ba irin ma'aikatar raya karkara wanda ta ɗaure kamar nizam ita ce na ɗaya a najeriya masana na ganin cewar maimakon shirin kafa sabuwar hukumar raya yankin arewa maso gabas da kamata yi a karfafi wani hukuma domin ta gudanar da ayyukan da ake son wacce sabuwar hukuma za ta gudanar hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja nigeria ƙarshen wannan rahoton kenan da muka kawo muku daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To kafin mu karkare shirin ga labaran duniya amma a takaice. ɗan takarar shugaban ƙasar Amurka na jam'iyyar Republican Donald Trump ya faɗa a wata majami'ar baƙaƙen fata a birnin Detroit jiya Asabar cewa yana so ya taimaka wajen sake gina birnin ya kuma ce akwai kurakurai da dama da aka tafka da ya kamata a gyara a Amurka. ana sauran watanni biyu kafin gudanar da zaɓe trump yana ƙoƙarin jan ra'ayin amurkawa baƙaƙen fata masu kada kuri'a waɗanda suka kai kashi 83 cikin 100 na mazauna birnin detroit bisa al'ada al'ummar birnin detroit dai suna zaben ɗan takarar jam'iyyar democrat ne trump ya shaida wa mutanen da suka taru a majami'ar great faith ministry international cewa gani na zo domin in ji daga gare ku yayin da nake shirin fara yakin neman zaɓe a duk faɗin ƙasar zan sami damar bayyana tsare-tsaren na nawa na tattalin arziki wanda zai zama da kyau sosai ga Detroit. Ya ce kasan nan na bukata ajandar ‘yancin bil'adama irin ta zamani da muke ciki, da ya kunshi ilimi mai inganci da kuma ayyukan yi masu kyau. Waɗanda suka halarci taron sun hada da Omarosa, wata da ta taba shiga gasar talabijin da Trump yake gabatarwa a da. wadda take taimakawa yakin neman zabensa da kuma dan asalin detroit ben carson tsohon likitan fiɗa kwakwalwa wanda ya tsaya takarar share fage da trump wanda yanzu haka yake matsayin mashawarcin kamfen ɗin trump to da ne kuma muka kawo karshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu sake dawa da izinin allah inda za ku ji shirin nagari na kowa da saba imam aliyu ke gabatarwa yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin hausa na murya amurka muhammadu lalo ke cewa ku huta lafiya